بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha biyar a wannan rana wacce ita ce ranar sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ya dinga karkada ya fi shirin gawa shekara ta 1441 wanda ya daidai da ranar 12 ga watan mayu na shekara ta 2020 har yanzu muna nan muna tafsirin suratul balad nan ka tsaya jiya malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله سبحانه وتعالى آيوين دمك كرنتاجيا ya yi bayanin irin ƙasun da ɗan adam yake da shi saboda ba shi ne ya halicci kansa ba kamar yadda Allah yake cewa alam na ji Allahu ainihin wani lisanan wa shafatai ba ni mu ne muka sanya wa ɗan adam idanu guda biyu ba muka sanya masa harshe guda ɗaya da kuma labba guda biyu wa'adaina wannan kuma muka shiryar da shi hanyoyi guda biyu wato hanyoyin sharri da kuma na alkhairi kaga wannan yake nuna cewa ɗan adam yana da naƙasu tun da ba shi ne yi wa kansa waɗannan ni'imomin ba sai Allah subhanahu wataala ya ce falaqata hamal aqaba to me zai hana ba zai kutsa ya yi abubuwa waɗanda za su kare shi daga wahalhalin lahira ba Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba menene al aqaba din shine Allah ya fara zayyanowa ya ce fakku raqaba na ɗaya shine 'yan tawuyayi matsayin tabawa wanda ya zamanto cewa yana cikin halin bauta jiya mun yi bayani akan falalar ƴan tabawa da kuma mahimmancinsu a musulunci da yadda ake samun bawa ayar da za mu ɗora a kanta yau shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake cewa au amun fi yaumin zi masgaba ko kuma ya ciyar a ranar da ake fama da yunwa mana ya ciyar da wanda yake da bukata a ranar da yake tsananin fama da yunwa suwa zai ciyar Allah madaukakin sarki ce yatiman za makaraba yatiman za makaraba ya ciyar da maraya wanda yake za makaraba wanda yake ma'abocin kusanci a sadaka umuman tana da mahimmancin gaske saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin idan ka ce saboda shi zai mayan maka wa ma an anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar na daga abin alkhairi to Allah subhanahu wata'ala shine zai mayar da shi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk abin da kuka ciyar na alkhairi to Allah subhanahu wata'ala zai cika muku shi kuma Allah ba zai zalunce ku ba zai tauye muku da wani abu ba Ah, ala kulli hal kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa ya yake cewa koyaushe idan mutum ya waye gari akwai mala'iku guda biyu tare da shi ɗaya zai dinga cewa ya Allah duk wanda yake ciyarwa Allah ka mayan masa ɗayan kuma zai dinga cewa ya Allah duk mutumin da yake mako Allah ka haɗa shi da asara shi yasa da wahala ka ga mutumin da yake ciyarwa kuma dukiya halal zai zamanto cewa ya samu asara a cikin dukiyar shi saboda haka ciyarwa tana da mahimmancin gaske kuma Allah zai baka mafi yawan abin da ka ciyar wani lokaci ma ba za ka bar gurin ba Allah maɗaukakin sarki zai mayan maka daga cikin abubuwa na ban mamaki wanda na taɓa gani a 1995 akwai wata mace wacce ta taɓa tahowa tun daga maiduguri ta zo kano tana neman alhaji musa in aka tambaye ta a wace unguwa yake sai ta ce ba ta san unguwa ba wace sana'a yake yi ya taɓa yin dai sana'a fawa sun yi shekaru masu ɗimbin yawa rabon da ta ga alhaji musa saboda haka sai ya zamanto cewa ta gaba ɗaya da komai da komai na ta ya ƙare lokacin muna secondary school 1995 da ya zamanto cewa ta zo wani guri neman taimako ɗaya ya ba ta naira goma ɗayan kuma ya ba ta naira ashirin abin da zai baka mamaki daga cikin ƙudurorin allah shine kafin a ba ta wuce minti goma da tafiya ba sai ga wani mutum ya zo wajen wannan gurin sai ya ba wanda ya ba ta naira ashirin naira hamsin shi kuma wanda ya ba ta naira goma ya ba shi naira ashirin kuma bai sani ba daga baya ma ya zo ba ma a gurin akai to haka Allah subhanahu wata'ala yake mayar wa da mutum abin da ya kirma na ƙasa malum min sadaka dukiya ba ta taɓa ta waya ba idan ana yin sadaka a ciki sai dai ka ga. Allah subhanahu wata'ala yana zubo alkhairi akwai mutumin da na sani a katsina kullum sai ya yi abincin mutum ɗari hudu an kai asibitoci kullum saboda haka na taɓa tambayar shi na ce masa ya kake ganin irin wannan abin da kake a ina ka koya ya akai sai yake bani labari ya ce asalin inda ya koyi wannan alkhairin shine akwai lokacin da ya taɓa yin asiyan a mota ya taho kano daga katsina babu wanda ya sani saboda haka sai ya zamanto cewa wani mutum direba ne kawai da ya shi yana cikin wani hali ya ɗauko shi a motarsa ya shigo katsina ya dinga tambayar gidansa har sai da ya kawo shi inda yake kuma aka kai shi asibiti nake tambayar sa na ce yaya to bayan Allah ya mayar da kai haka ka bincika wannan mutumin ya ce eh ya bincika shi har ya ce mai mota ya kuma sai masa gida ya ce kuma wannan abin da yake na ciyar da mutum ɗari hudu kullum to shi kanshi yana ganin wani ta goma tagomashi daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda galan irin 45 liters din nan kullum sai an yi abinci da guda ɗaya da rabi a gidan shi kawai an ji an raba wa mutane a asibiti ala kulli hal daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine ya kamata mutum idan zai ciyar ya ciyar daga dukiya halal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi yake cewa ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum sannan kuma yana cewa ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa amalu salih saboda haka ya waje wa mutum in zai ce ya ciyar da abin da yake mai inganci wanda kuma yake na halal kar mutum ya ji falalar ciyarwa kawai ya ɗauka duk abin da ya ciyar zai samu lada wannan yana daga cikin kurakurai masu girma yana da kyau mutum ya sani cewa ba kowace ciyarwa ba ce allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada akwai wani mutum yana tafiya a gaban abu hanifa abu hanifa sai gan shi ya saci tuffa ko mangwaro da ya sace ta da ya gaba sai ya sadaka da ita sai abu hanifa yake ta mamakin mutumin ya ce aini na yi zaton kasa ta ne don kaci sai ya ce a'a uta jiro ma'arabi ya ce aini yana kasuwanci ne tare da ubangiji na ya ce lamma sarabtu kutibatli sayi'a ولما تصدقت كتبت لي عشر حسنات فبقيت لي تسع حسنات yace aini ina kasuwanci ne da ubangiji na lokacin da na yi wannan sata an rubuta min zunubi ɗaya saboda haka da na yi sadaka kuma sai aka rubuta min lada goma da haka idan ka ce 10 minus 1 in aka cire wannan sayya guda ɗaya kaga yanzu ina da lada tara kenan ya ce wannan shi ne abin da nai abu hanifa ya ce masa ina lamma tsarafta kutibat laka sayyi'a walamma tasaddaqta lam tuqbal minka fa baqiyat laka sayyi'a yace lokacin da kai sata a rubuta ma zai bi daya lokacin kuma da kai sadaka Allah bai ansa ba saboda haka sai ya zama wannan zunubin naka guda ɗaya nana ala kulli hal wannan falsafar tana daga cikin falsafar da wasu da yawa masu sata da biro suke amfani da ita saboda haka sai ya saci miliyan ɗari sai ya zo ya samu unguwa sai ya gina musu masallacin miliyan biyu da haka shi a fahimtarsa zai shiga cikin mambana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan to wanda ya gina masallaci a duniya to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna ko ya ɗauki mutane ɗari su je su umara saboda haka a ganinsa idan aka tara wannan ladan da ya samu na umarar da ya kai mutane to ya nan ka zunubin da ya yi na sata mutane <laughs> da yawa suna da irin wannan falsafar kuma akwai karkatattun malamai waɗanda suke ba su irin wannan fatawar wannan kuma kuskure ne saboda haka ciyarwa wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake ansa ita ce ciyar da mutum ya yi da dukiya ta halal a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yatiman za mun yi bayani cewa abin da ake kira da maraya shine mutumin da mahaifinsa ya rasu kafin ya zamanto cewa ya balaga mahaifinsa ya rasu kafin ya zamanto cewa ya balaga shi ake kira eh, maraya duk mutumin da kuma ya kyautata wa maraya to Allah zai ba shi lada mai yawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ana ana wa kafir yatimi fil jannati ka hatai ni da wanda yake kyautatawa maraya to a aljanna kamar haka muke nuna yatsunsa guda biyu da yace za mu karaba saboda ya nuna cewa idan mutum zai yi sadaka idan yi sadaka ga wanda yake makusancinsa to ta fulada akwai hadisin da in ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على القريب صدقة وصلة صدقة ذا مسكين صدقة كوي صدقة كما كما كسنشي صدقة da kuma sada zumunci sai za lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai Abu Talha ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi a cikin gonakinsa gaba ɗaya babu a cikin dukiyarsa gaba ɗaya babu abin da ya fi tsada ya fi kuma burge shi ya fi kuma so irin ha wata gona ce sai annabi sallallahu alaihi ya ce masa basin basin basin zali kamalu rabihun annabi sallallahu alaihi ya yaba da abin da ya amma ya ce je ya raba tsakanin makusantansa saboda haka idan akwai marayu na nesa da marayu na kusa to mutum ya zamanto cewa ya kyautata wa marayu na kusa shine ya fi lada ya ce yatiman za maƙaraba au miskinan za matarba ko kuma miskini wanda yake za matarba ma'ana wanda yake cikin tsananin talauci in an ce miskini ana nufin mutumin da bai samu abin da zai wadatar da shi ba shi ake kira miskini tun mutumin da ya zamanto bai da abin da zai wadatar da shi to shi ake kira miskini ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من Idan ya yi haka zai kasance daga cikin waɗanda suke sun imani wannan ayar daga cikin abubuwan da za mu fahimta a cikinta za mu fahimci cewa ba iya imani da Allah da baki shine zai shigar da mutum aljanna ba dole sai ya hada da aiki shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina amanu wa amilu salihat innal ladzina amanu wa amilu salihat illal ladzina amanu wa amilu salihat idan ya kawo waɗanda suka yi imani sai kuma ya ce suka yi aiki na gari saboda ya nuna maka cewa ba iya aiki bane yake iya shigar da mutum aljanna kamar yadda kuma ba iya imani bane yake iya shigar da mutum aljanna dole sai an hada guda biyu Allah yana cewa suratul anfal innamal mu'minuna allazina innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun kaga anan gurin Allah subhanahu wataala ya hada ayyuka da kuma imani allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ya ce ula'ika humul mu'minun haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim saboda haka wannan yake nuna cewa kenan dole in mutum yana so ya zama cikakken mumini to dole sai ya zamanto cewa ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya haɗa da ayyuka wata wa bis sabr sannan kuma suka yi wasici da haƙuri haƙuri iri uku ne haƙuri iri uku ne a wajen malaman musulunci kashi na farko shine mutum ya yi haƙuri akan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala tana buƙatar haƙuri sosai in ba ka da haƙuri ba za ka iya ba saboda yanzu misali sallar asuba kana cikin bacci in ba ka da imani mai ƙarfi in ladani ya ce assalatu khairun minan nau kawai za ka tsara jan bargo ne ka lallaba jikinka to amma imani shine zai sa ka fito sallar isha babu wanda zai ganka in ka ki fitowa ma ba za a ganka ba to amma kuma haka za ka tafi shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashiril masha'ina fi dhulumati bin nuri tam yawm al-qiyamah kai wa waɗanda suke tafiya a cikin duhu saboda aikin Allah kai musu bishara da cikakken haske ranar alkiyama wannan yana daga cikin dalilan da ya sa sallar asuba ta lada saboda ana tsakiyar bacci take faɗowa sallar isha kuma take banta saboda ita kuma a duhu ake irriya kake yi to ba za ka fito sallar isha ba saboda ba wanda zai ganka ala kulli hal akwai ayyukan da mutum zai yi wanda Allah ya umarni da su wanda suna da wahala yanzu muna azumi makogwaranka ya bushe sannan kuma kana so ka ci abinci kana so ka kusanci matarka amma duk ka haƙura wanda mutane da yawa suna faɗa mutane da yawa suna faɗa yanzu waye ya mun wa wata ce ta mun waya shekaran jiya Ta ke cewa wani ya kusanci matarsa su uku da ramadan din nan saboda <laughs> ga abin da wahala abin da wahala saboda haka biyayya ga Allah subhanahu ta'ala sai an daure yanzu hajji mutum nawa ne suka mutu a hanyar tafiya hajji suna da yawa kaga wanda yake nuna maka cewa biyayya ga Allah subhanahu wata'ala tana da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sallah har sai da diga digansa suka kukumbura saboda kaga wanda yake nuna ma akwai wahala a kashi na biyu shine a biyayya a biyayya abin nan haƙuri wajen barin saban Allah subhanahu wata'ala shi ma wannan yana da buƙatar haƙuri akwai abubuwa da yawa da Allah subhanahu Ta'ala ya hana wanda kuma rai yana son suna da daɗi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatin naru bishahawat mana an kewaye wuta da abubuwa waɗanda suke na sha'awa yanzu misali mutum zai iya ganin wata zuƙeƙiyar mace ya yi sha'awar zane da ita kila ta fi budurarsu ko ta fi matar shi kyau amma zai tuna Allah subhanahu wa ta'ala ne da kuma girman Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fasa to kaga wannan yake nuna maka cewa kenan akwai akwai wahala barin saban Allah daga kai sai accountant akwai wasu dubu ɗari biyu dubu ɗari uku akwai yadda za a iya shigar da su abota ba wanda zai gane amma sai ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai baka shigar da su ba kaga wannan shi ma ka yi haƙuri ne a kan saɓan Allah subhanahu wa ta'ala Alafin lihal, Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatar haƙuri in ba ka yi haƙuri ba to tabbas za ka dinga saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa akwai wasu mutum uku waɗanda suna cikin tafiya sai suka fake a wani kogo sai kogon ya rufe da su saboda haka aka ce yanzu kam ba mu da wata manufa sai dai kowa ya zamanto cewa ya yi tawassuli da ɗaya daga cikin ayyukansa na garwan da yi wa Allah ɗayan sai yake cewa ya Allah ka sani cewa akwai wata shekara da aka yi yunwa saboda haka akwai wata 'yan na mai kyau kyakkyawa ce makwara saboda haka ta ce min na je na samo dinari dubu in dai na samo dinari dubu za ta bani dama ne zina da ita sai da ya samo dinari dubu ɗin ya bata sai da suka zauna kamar yadda mutum yake idan zai sadu da matashi saboda haka sai take ce masa ya abdallah ittaqillaha la taquddal khatama illa bi haqqihi sai take ce masa ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka buɗe abin da yake rufatse da haƙƙinsa sai ji tsoron Allah ya bari wanda kuma wannan ya sa wani ɓangare na wannan kogon ya buɗe ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu sani shine saban Allah subhanahu wata'ala da yawa in mutum yayi duk ɗinsa, da yawa in mutum yayi daga baya zai ji kunya zai yi nadama amma dai yana da daɗi a lokuta da yawa yana da daɗi a lokuta da yawa shi yasa gwargwadon kusancin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon yadda zai nisanci saɓan Allah kashi na uku na haƙuri shine haƙuri akan cutar wadda mutane za su maka da kuma haƙuri akan bala'o'in da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka da su wannan duniya a kewaye take da bala'o'i Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين tabbas za mu jarrabe ku da wani ɓangare na tawaya a 'ya'yan itatuwa da kuma mu jarrabe ku da rayuka mana ɗanka ko wanka ko na kusa da kai ya mutu sai Allah ya ce wa bashir sabirin ka yi wa masu haƙuri bishara su wane ne masu haƙuri allazi na idza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su waɗanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun saboda haka waɗannan suna da salatai daga ubangijinsu da rahama kuma su ne shiryayyu kamar yadda aka rawaito daga sayyidina umar yake cewa ni'imal idlani wal ilawa mana madalla da al-idlan al-idlan shine bangarori biyu na mangala ilawa kuma abin da ake dorawa a sama in mutum yana zaune a duniya zai haɗu da bala'o'i da yawa kuma Allah yana jarraban mutum da bala'i ne gwargwadon imaninsa kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi a azamun nasi bala'an al'ambiya usummal amsal fal amsal waɗanda suka fi kowa girman bala'i a duniya su ne annabawa summal amsal fal amsal sannan sai wanda ya fi kusanci zuwa ga Allah sai kuma wanda ya fi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka idan ka ga ana yawan jaraba ka da bala'i ta yi Allah yana so ne ya ɗaukaka darajarka Allah yana so ka haɗe da shi baka da wani zunubi don haka yana da kyau mutum ya yi haƙuri in yi haƙuri zai samu lada mai yawa amma haƙurin yana kasancewa ne daga zarar fitinar ta faru musibar tana faruwa ya zamanto kaya haƙuri ba sai idan ka rasa yadda za ka yi sannan ka ce ka haƙura ba akwai wani mutum da kuɗinsa suka zube a rijiya ya leƙa ya leƙa ya ga babu yadda za a yi su fito sai ce ya yi sadaka da su fi layi to kaga wannan ba yadda za a iya samu lada saboda ya riga ya rasa yadda zai yi Shi ne dalilin da ya sa har ya basu saboda Allah idan mutum yana zaune da mutane zai haɗu da cutarwa iri-iri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم muminin da yake haɗuwa da mutane yake cakuɗuwa da su yana haƙuri game da cutar wadda suke masa ya fi muminin da baya haɗuwa da mutane ba kuma ya haƙuri a kan cutar wadda suke masa mu'amala da mutane tana buƙatar haƙuri sosai duk mutumin da ya mu'amala da mutane dole sai sun cutar da shi wani zai zage ka wani zai ci mutuncinka akwai lokacin da wani ya zo ya ja farkon annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da aka ga alama a kafadarsa yace ka bani wannan dukiya in ba ta babanka bace ko babanka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi yace aje a bashi a ibn hazm zahiri wanda ya rasu a shekara ta 456 a cikin littafin a wal akhlaq yana cewa duk mutumin da ya zamanto cewa ya yi ya riƙe wani mukami a cikin mutane to dole sai ya yi sadaka da wani bangare na mutuncin shi sannan yana cewa wanda ya zage ka ya fi wanda ya yabe ka ya ce wanda ya zage ka ɗayan abu biyu ne ko ya faɗi abin da ba ka da shi kaga ya maka guziri ranar alkiyama tunda ya aibanta ka da abin da ba da shi ko kuma ya faɗi abin da dama kana da shi kaga zai taimaka maka ya zamanto cewa ka gyara wanda kuma ya yabe ka ɗayan abu biyu ne ko ya faɗi abin da kana da shi kaga bai faɗi sabon abu ba ko kuma ya faɗi abin da baka da shi kaga zai zamanto cewa a ya sa ka girman kai ya sa ka ka hura kai shi yasa magabata na gari ba su cika damuwa ba idan aka ce musu wani ya zage su hassan basari akwai lokacin da aka zo aka ce masa wani yana zagin shi saboda haka sai ya sayi kyautar 'ya'yan itace kayan marmari ya kai mai mutumin ya ji kunya ya ce to mu kuma da muke zagin ku kuma shine har da kyauta ya ce ai wannan ba yawa mutumin da yake baka kyawawan ayyukan sa dan ka dan bashi wannan ai ba yawa saboda haka Khalid bin Walid aka zo aka ce masa wane yana zagin ka sai ce tilka sahifatu fal yamla ahadi ma sha ai littafin sa ne duk abin da ya so ya je ya cika shi da shi imamu shafi'i aka zo aka ce masa wani yana zagin ka sai ce da wanda ya kawo karar in sadakta fa'anta nan mamu wa in kazabta fa'anta fati in abin da ka faɗa gaskiya ne to kai annami ne in kuma abin da ka faɗa ƙarya ne to kai fasiki shi kuma Hassan albasari da wani ya zo ya ce masa wane ya zage ka sai ya ce maka amma waje da shaitanu rasulan gaira yanzu shaitan bai samu ɗan aiken da zai haiko ba sai kai ala hal duk mutumin da ya san suwane ne mutane to ba zai damu ba don sun zage shi ya san kuma sunna ce ta rayuwa musamman idan kana tuna munanan ɗabi'u da munanan halaye waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa ɗan adam da su a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul ahzab ya siffanta ɗan adam da cewa zaluman ne jahulan mai yawan zalunci ne mai yawan batanci Na haka abu ne mai sauƙi a cikin ɗan adam ya zamanto ka ɗauki mutum ka tsince shi a hanya ka ba shi abinci har ya girma ka tashi a firamare ka tashi a sakandare ka tashi a jami'a idan ya girma wataran ɗan abu kaɗan ya sa ya ɗauko 'yan dawa su gane ka saboda haka abu ne mai sauƙi a cikin halin ɗan adam saboda haka allah maɗaukakin sarki haka ya halarci ɗan adam don haka dole in mutum yana so ya ji daɗin rayuwa dole ne sai ya yi haƙuri da cutar da mutane za su maka idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe za mu karasa abin da ya rage a cikin wannan aya mai albarka insha Allah kafin lokacin da za mu ci gaba yake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh